Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris, ya umarci waɗannan ƙwararrun 'yan sanda masu gudanar da bincike ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda Bala Ciroma da su gudanar da gaggaron bincike irin na kwakwaf don gano 'yan bindigan nan da suka bindige har lahira wasu 'yan sanda bakwai a nan birnin Abuja ranar biyu ga wannan wata. Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aikowa sashen Hausa na muryar Amurka na nuna cewar waɗannan 'yan sanda masu bincike an kuma umarce su da su binciko menene manufar 'yan bindigar da suka aikata wannan aika-aika kana su zayyana yadda za a magance a hakan nan gaba bala ibrahim shine mai magana da yawun shugaban 'yan sandan najeriya fetur jiran 'yan sandan najeriya ibrahim kotun idris baya ɗaukan binciken laifi da wasa duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake buƙatar a yi bincike yana cewa a gaggauta yin binciken nan kuma a yi bincike mai zurfi da zummar shawo kan lamarin a kuma magance ta hanyar kamo waɗanda suka aikata wannan laifi a gurfanar da su gaban kuliya shi yasa ya ɗauko wannan babban wanda ya iya bincike shi bala ciroma ya danka masa alhakin wannan aiki tare da wasu ƙananan mataimakan kwamishinoni da kuma wasu jami'ai ko ba su lokaci cewa su gaggauta yin abin nan su kuma yi shi ta yadda jama'a za su gamsu cewa an yi bincike na zahiri kuma na gaskiya masana tsaro irin su malam kabiru adamu na marabara da ɗaukar wannan mataki kafa kwamiti don su yi bincike lalle mun yaba da shi to amma kullum inda harkar kafa kwamiti a Najeriya sai kaga an kafa ko da sun fito da rahoto da wuya a yi amfani da rahoton da suke fitowa da shi shi wanda aka ba ma shugabancin wannan kwamiti mutum ne wanda aka san shi mai aiki kuma dukkan abubuwan da ya a baya dai kan cika umarnin da aka bashi so muna sa ran a haka ma wayannan abubuwa da aka ce yayi wanda wato manufar kafa kwamiti din muna sa da taimakon Allah zai iya cimma burin da ake da. Yanzu dai abin jira a gani shi ne, yadda sakamakon wannan bincike da kuma tasirinsa zai kasance Hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.